Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mutum mai taɓin hankali bayan da shugaban Koriya ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba zai yi gwajin bam ɗin hydrogen a tekun Pacific. shugaban jiya kim ya fitar da sanarwar barazanar tasa ne bayan da ya yi gargadin cewa zai yi gwajin ne domin mai da martani kan barazanar da trump ya yi mai da kuma karin takunkumin da kakaba mai a taron majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a shugaba trump ya gargadi kim a shafinsa na twitter cewa inda inda ya ce kim jong un na koriya ta arewa wanda yake da tabin hankali wanda kuma bai damu da yadda yake azabtar da mutanensa da yunwa ba ko kashe su da yake yi zai ga jarrabawa da bai taɓa gani ba a baya sanarwar shugaba kim har ila yau martani ne ga jawabin da shugaba trump yi a zuwa majalisar ɗinkin duniya a wannan makon inda ya kira shi a matsayin mutum mai roka wanda ya ɗauki hanyar halaka kansa da kansa trump ya kuma kwatanta gwamnatin kim a matsayin ta azzalumai inda jaddada cewa idan ta kama amurka ta kara kanta da ƙawayenta za ta shafe kore ta arewan daga doron ƙasa baki ɗaya a wani bangaren kuma a yau asabar china ta sanar da cewa ta takaita safarar shigar da man fetur zuwa cikin kore ta arewa a wani mataki na bin umarnin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya saka mata karin takunkumi kan shirinta na gina makaman nukiliyan a wasu sanarwa da ma'aikatar hadadar kasuwancin ƙasar ta sin ta wallafa a shafinta na yanar gizo Ƙasar ta sin ta ce za a rika shigar da tacaccen man fetur ganga miliyan biyu ne kacal a shekara kuma wannan sabon tsari zai fara aiki ne ranar ɗaya ga watan oktoban nan amma ma'aikatar ta ce ta dakatar da safarar tsoron man gas nan take shi dai kwamitin sulhu ya haramta yin amfani da man fetur da sauran dangoginsa wajen shirin makamin nukiliya na koriya ta arewa a cewar sanarwar a can baya kasar ta china takan goyi bayan koriya ta arewa kan wasu al'amura amma a kullum tana kara nuna rashin gamsunta kan yadda gwamnatin kim jong un ke tafiyar da kasar hukumomi a kasar mexico sun ci adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar kasar da ta afkawa kasar a ranar talata ya kai 293 yayin da masu aikan ceto ke ci gaba da lalube a cikin baragize ko za su samu wanda allah ya yi da sauran shan ruwansa a gaba shugaban hukumar tsaron farin kaya louis philip puente ya ce fiye da rabin mutanen da suka mutu wato 155 su rasa rayukansu ne a babban birnin kasar na mexico a wani rubutu da a shafinsa na twitter a jiya juma'a ya ce adadin mutanen da suka mutu a sauran yankunan har yanzu bai canza ba inda mutum 73 suka mutu a jihar morelos 45 a puebla 13 a mexico shida a guerrero sannan mutum guda ya mutu a jihar oaxaca tun daga ranar talata masu aikan ceto suka dukufa babu kakkautawa yayin da suke samun taimako daga tawagogin ma'aikatan da kasashen duniya suka tura kasar ta mexico waɗanda suke kokarin kawar da gine-gine da suka rushe sanadiyar girgizar ƙasar mai karfin maki bakwai da 7.1 kasashen da suka kai ɗaukin sun hada da isra'ila da japan da amurka inda suka taimaka wajen ceto akalla mutane 60 a birnin mexico labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sanata john mccain na majalisar dokokin amurka ya sanar cewa ba zai iya mara wa shirin soke tsarin kiwon lafiya na obama kiya da 'yan jam'iyyar state republican ke so su a ranar 30 ga watan satumba baya ba hakan na nufin sanata mccain ya bi sahun wasu sanatoci biyu 'yan republican kenan da suka hada da sanata rand paul na jihar kentucky da sanata susan collins ta jihar maine wajen kin amincewa da yunkurin soke tsarin kiwon lafiya na obamacare idan kuma har babu waɗannan ƙuri'u uku yan jam'iyyar republican ba za su samu adadin ƙuri'un da suke bukata ba a majalisar wato domin soke wannan shiri a wasu sanarwa da sanata McKinnon ya fitar jiya juma'a ya ce ba zai goyi bayan soke tsarin ba saboda bai san nawa za a iya kashewa ba da yadda lamarin zai shafi adashin da masu cin gajiyar shirin ke zubawa da kuma adadin mutanen da soke shirin zai taimaka koya wahalar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya ce ba zai nemi a kada kuri'a ba har sai sun tabbatar suna da adadin kuri'un da suke bukata domin soke tsarin kiwon lafiya na obamacare hukumomi a yammacin puerto rico sun fara kwashe mutane a cikin manyan motocin bas-bas yayin da hukumar da ke kula da yanayi ke ci gaba da gargadin cewa dam ɗin waje taka zai fashe masu kula dam ɗin sun ba da rahoton cewa madatsin ruwan ya fara tsagewa tun daga jiya juma'a kuma akwai yiwuwar ya fashe ya haifar da ambaliyar ruwa jami'ai sun ce za a kwashe akalla mutane dubu hamsin zuwa saba'in daga yankin da dam ɗin yake gwamnan yankin ricardo risoya ya faɗa jiya juma'a cewa akalla mutane sha uku ne suka rasa rayukansu labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. sauko ma nisa da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan ƙoƙarin da hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta ayyana yi a jihar Neja domin kaiwa ga yaran da ke lunguna da kuma saƙo-saƙo masu nisa a jihar wajen yi wa yaran rigakafin yau da kullum. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan rungumar tazarar iyali da jama'a suka yi a wasu jihohin arewacin Najeriya domin ƙara inganta lafiyar iyaye mata da kuma 'ya'yansu. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan ƙoƙarin da jami'an kiwon lafiya na babban asibitin birnin maraɗin jamhuriyar Nijar suka yi domin kulawa da masu ɗauke da zazzaɓin cizon sauro wato malaria. Rahotonmu na hudu zai yi magana a kan abubuwan da ke haifar da cutar tabowa ga ƙananan yara. Baya ga waɗannan rahotannin za mu ci gaba da kawo maku taron makon gangamin kiwon lafiya da girarredon rediyon muryar Amurka da kuma haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka da suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse hedkwatar jihar Jigawa a inda za mu ci gaba da sauraron Hajiya Rabi babbar jami'a mai kula da sashin yara na asibitin inda take wa taron mata bayani yadda za su kula da lafiyar 'ya'yansu. da yadda za su kare su da kamuwa da wasu cututtuka da kuma yadda za su baiwa yaran taimakon farko kamin kai su asibiti musamman idan cutar gudawa ta sami yaro a cikin dare sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Kimanin garuruwa 900 ne hukumar kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ayyana a jihar Neja a matsayin masu wahalar shiga domin aiwatar da allurar rigakafi ga yara ƙanana da ma duba lafiyar mata. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakkiyar rahoto. Waɗannan garuruwa dai na da matuƙar wahalar shiga a sakamakon yadda suke cikin wani yanayi na kwazazzaban duwatsu. da ƙoramu da kuma rashin kyawun hanyoyin shigarsu. A yanzu dai hukumar ta UNICEF ta yi wani tsarin shiga waɗannan garuruwa domin tabbatar da an yi masu rigakafin. Malam Muhammadu Sani jami'in kiwon lafiya ne a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan yadda wannan tsari yake tafiya a jihar Niger. Sannan kuma UNICEF sun zo da wani program da suke ake cema Heart Rich Communities. Su kan gaskiya sun yi selecting kumsan community za su kai kusan 900 a nan eh, wanda suna bi kowane ƙauye-ƙauye suna da session plan nasu sannan kowane community community an ɗauki bcm volunteer community mobilizer kuma 'yan garin aka ɗauka ita wannan community eh, volunteer bcm za ta je ta tantance yawan yara 'yan ƙasa da shekara biyar sannan ta tantance yawan yara 'yan ƙasar shekara ɗaya sannan ta tantance mata masu juna biyu idan ana yin rigakafi na yau da gobe eh, na na kamar folio campaign za ta yi aiki tare da tim din nan house to house team sai ta bi ta tabbata cikin yara na 'yan kasar shekara biyar ko wani an yi mai rigakafi sannan idan su hard team din suka je garin za ta tabbata kuma 'yan wannan kasar shekara daya su kuma an ɗauke su an kai su wurin an yi musu alluran rigakafi a ƙarƙashin wannan shiri dai akwai tanadi na baiwa mata masu juna biyu kulawa ta musamman kamar yadda malam muhammadu sanin ya yi ƙarin bayani sannan kuma mata masu juna biyu da ta suka rubuta idan mace ta haihu za ta don farko za ta rinka zuwa tana yi ma matar bita akan abubuwan da na shahi lahiyanta da wasu abubuwa musamman a tabbata ita matar ta yi mata allurar rigakafin sarki hakora wanda ake ce tetanus so za a yi masa wannan allura ta ɗaya a yi ta biyu sannan idan sun haihu za ta rubuta sunan yaron a karkashin rigakafi ne yau da gobe wato rutin immunization sannan ta rinka follow up ta tabbata cewa lalle yaron an ɗauke shi an kai shi asibiti ya fara rigakafi sannan bayan sati shida za ta koma ta tabbata an da shi bayan sati goma ta koma ta tabbata amai da shi bayan sati goma sha hudu ta koma ta tabbata amai da shi sannan bayan wata tara ta koma ta tabbata yaron ya kammala rigakafi ziyara biyar Malam Muhammadu Sani jami'in kiwon lafiya a jihar Niger kenan yake karin haske akan wani tsarin shiga wurare masu wahalar yin rigakafin yara ƙanana da ake kira Hardridge Area a Turanci a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Alamu na nuni da cewa iyalai a jihar Jigawa sun fara rungumar tazarar iyali ganin irin yadda abin ke taimakawa wajen inganta lafiyar uwa da ɗanta. Halimatu Abdullahi na da rahoto. Ana ƙara samun wayar da kai daga jami'an lafiya yadda ya dace domin ga dukkan alamu kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu kamar yadda na zanta da malama Hauwa a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni. To gaskiya ni mahimmancin da na duba don yata ta fara tana wata uku na samu cikin ta biyu kuma wahala yarinya kullum muna asibiti kullum muna asibiti ka samu tazara misali da na haifi yata ta biyu ina haihuwa yata ta biyu sai na garzayo asibiti na zo aka yi mini fulani da aka yi min fulani aka yi min allura ta wata uku sai da na shekara biyu uku ban haihu ba sai da yata ta tashi ta girma tana yawon ta ko ina sannan na ƙara samun gaskiya ni dai yana da muhimmanci dan na ga amfaninsa To ko waɗanne hanyoyi jami'an lafiyar ke bi domin ƙarfafa wa al'umma game da batun? Malama Jamila jami'a ce a sashen kula da ba da tazarar haihuwa a asibitin na Rashid shakuni. Mukan dai gaya musu cewa ga yadda abubuwan suke ga matsalolin da za su iya bayarwa mu gaya musu kuma kala-kala da wanne da wanne ne da abin da zai iya biyowa baya wanda ya masu za su zaɓa mu gaya musu da abin da za su iya gani a kan shi su sami yarda su amince da shi kuma su je a samu biyan bukata da kwanciyar hankali to misali kamar idan mace ta haihu kin ga za ta zub da jini wata ma aiki za a yi mata a ciro yaron amma so tari wa'yansu za ki ga kamar idan aka zo musu da maganar irin ba da tazarar haihuwa tsakanin yara sai ki ga wasu suna tunanin kamar cutar da su ake yi ta yaya kuke shawo kan irin waɗannan matan mukan shawo su ne ta yi musu bayanin illolin abin da zai iya biyo baya saboda wahalar da suka sha in suka samu wani cikin irin matsalar da za su iya shiga wanda zai fi na wanda suka shiga baya ma kamar idan mace ta haihu kin ga ta zubar da jini tana buƙatar hutu mahaifar ta wahala jini jijiyoyi sun sai to yanda muka yi musu bayani cewa cewa yana da kyau su huta mahaifar ta dawo daidai ta samu lafiya jikinta ya kwari kafin ta samu wani ciki kin ga kamar wanda aka yi tiyata aka ciro bebi din to ana buƙatar ta huta na kamar shekara biyu kafin ta samu wani ciki kun ga zuwa shekara uku insha Allah ana sa ran ba mu wasu mazajen nasu sukan ba da matsala amma daga baya muna gayyatar su su zo mu wayar musu da kai dai a faffada musu sai su yadda Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. babban asibitin maradin jamhuriyar Nijar na ƙoƙarin samun horarwa na musamman wajen faɗakarwa domin ƙara kula da masu fama da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. a dalilan ba da kulawa ga masu fama da cutar zazzabin cizon sauro jami'an jiya da ke babbar asibiti ta birnin maraɗi da ɗaukar wani karatun ta nutsu domin magance wannan matsala da ta haddabi al'umma. Dokta Eze Halimatu ta gidan yara a babbar asibiti ta birnin maradi ya kamata mu tara likitoci mu tunasashe su yadda ya kamata eh, a kula da mutane masu irin wagga cuta dokta cutar sauro kamar suwa suwa ne ta kama da gaugawa eh wanda ta kama da gaugawa su ne yara ƙananan yara balle ma wanda ba su kai shekara biyar ba su ne ta kamawa da gaugawa su ne kuma take banna a cikin su kuma su mutane da take kama kuma su ne mata masu juna su ma mace sarar cizon sabro tana haddasa banna a ciki sarar cizon sabro tana tana da illoli tana kashewa kuma in ba a yi hattara ba ma ba ta kashe ba ma kuma tana barin lahani kamar higar ruwan nan ya zabura zaburan nan wataran bayan an kare eh, maganin masarcin sabon sai ka ga yaron nan ya zamana kafafu ba su aiki ko ya zamana ba ya shi ko ya zamana ba ya gani duk wannan kun ga illoli ne da masarcin sabon take iya kawa idan ba a dauke ba a mata magani da gaugawa ba dangin mata masu ciki ba to dangin mata masu ciki abin da yake iya haddasa eh, ciki ya faɗi yana iya sa an an yaron ma ya zamana karamin jiki gare shi uwa ma da ta samu matsala na karamcin shini daga cikin likitocin da suka ɗauki wannan horo malam sadisu amadu ya gamsu da wannan niyya eh, bisa wanga horo bisa haraka paludism wato masasarar cizon sauro to gaskiya mun ji daɗi saboda idan masu horon ga suka koya mamu abubuwa da yawa muka ɗauka za mu aiki da su aikin nan za mu yi da su zai sa lalle kam masassarar cizon sauro ta rage a nan babba asibiti ta birnin maraɗi galibi za a kanana yara da mata an kawo su a matse a wace irin gudunmawa za ku kawo musu ta gaggawa gudunmawa ta gaggawa da za a kawo musu idan sun zo za a karbe su da hannu biyu a yi masu magani babu rani ko da damuna cutar zazzabin cizon sauro akwai ta da yaduwa cikin al'umma game da halanta dr ezai halimatu na mai kira galibin al'umma. Abu na hari a kiyaye kun ga dai sange ya zama da yanzu dai alhamdulillah kullum ma raba shi ake yi kina ayi amfani da shi tunda wata ran ba ba dawo bace ba amfani da shi ne ana da sange amma ba a kullawa a kulla sange sannan kuma a gyara muhalli a bar barin ruwa suna kwance tunda nan ne ki a hayewa wani ciyawa ciyawa wajen gidaje yanzu yake lokacin ruwa ne duk a nome a hudda shi da an ga alamun masassara ga yaro balle a kamari ga yaro a kawo shi likita tun daga gawa a mai magani a mai magani tun kafin abin ya kai shiga eh, matsala. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. A gaida Shaibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Nijar. Shin ko iyaye mata masu renon jarirai da yara ƙanana sun san me yake haifar da lalurar tamuwa ga 'ya'yansu? Muhammad Salisu Rabiu na da sauran bayani. a cikin rahoton da ya aiko mana. Malama Habiba Ahmad Aliyu jami'ar lafiya ce a sashen lafiya matakin farko na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna. Ta kuma yi ƙarin haske akan abubuwan da ke jawo jarirai da yara ƙanana suke kamuwa da larurar ta tamuwa. a yayin wani taro da gidan rediyon murya amurka ya shirya a matsakaicin asibitin garin jaji da ke jihar kaduna akwai su da yawa amma akalla uku su ne masu muhimmanci da suke haifar da cutar tamuwa na ɗaya akwai rashin ingantaccen abinci na biyu rashin shayar da nonon uwa akan yadda ya dace sannan na uku rashin kula na maganar tsafta yana haifar da ita ma wannan cutar ta tamuwa cutar tamuwa kamar yadda na ce na farko akan rashin ingantaccen abinci idan yaro an haife shi akwai lokuta da ya kamata bayan wata shida idan ana shayar da shi nonon uwa zalla yana kaiwa wata shida akan ba su shawarwari akan su ba su wani abinci na daban haɗe da shayar da wannan nonon wanda zai taimaka masu yara su ci gaba da girma akan ba su shawara akan abinci wanda yake ba mai karfi ba mai ruwa-ruwa kamar akan ba su shawara yin kunun gyaɗa ko a ba su shawara kan abinci kamar fate mai ruwa-ruwa kamar faten doya faten dankali yadda ba zai yi wahala wurin yaro in ya ci tumbishi ta narkar da wannan abinci ba wake da faffe dan kifi dan dan kwai um, duka su ne waɗannan sinadarai da suke gina jiki mukan kira su nutrient wa'anda suke su ne kamar mukan kasa su kashi uku gida uku akwai mai gina jiki akwai mai sa jiki ya karfi sannan akwai mai kare jiki da dukkan wasu cututtuka su wayannan abubuwa mukan ba su shawarar a asibiti cewa su kokari idan yaro ya kai wata shida su fara ba yara wayannan abubuwa a zan aka samu akasin haka iyayen da suke gida suka ki baya da wannan ba su damuwa cewa yaro kawai nono ya ishe shi su yaro akan samu matsala yakan fara samun matsalolin cututtuka da zai sa shi ya rage girmansa da nauyinsa da kuma girmansa da kuzarinsa sannan haka wurin shayar da nono idan mace ta haihu da zarar mace ta haihu minti talatin in aka ɗaura yaron nan akan nonon uwa zai uwa zai haifar da nonon uwan ya zo sosai idan za ta ci gaba da bashi ba tare da ta samu damuwar rashin ruwan nono ba kuma bashi din akai akai a kowane lokaci din har wata shida ingantacce babu ruwa yakan sa yaro ya girma da kuzarinsa da ingantaccen lafiya tunda shine rigakafi ga dukkan wani yaro kuma yakan inganta kwakwalwarsa da tunaninsa da dukkan wani yaro da zaka hada wanda bai samu wannan cikakken kulan ba to bayan wannan kamar yadda na ce za mu ba su shawara akan abinci mai inganci sannan na uku tsafta tsafta zan kara haɗa shi da rigakafi idan yaro ana kula da shi a wannan lokutan yana zuwa a rigakafi wa'annan rigakafi da ake kare yaro daga cututtuka tun daga haihuwa zuwa wata tara zuwa sama da haka shi ma yakan taimaka ya kara ma yaro ya kare yaro daga dukkan wani cututtuka da za a karfafa garkuwan jikinsa ne sannan kuma tsafta na ɗaya yana ciki daga cikin abubuwan da muke ba su kullum mukan musu bayani cewa su dinga tsaftace abincin yaransu kofunan shan su da gidajensu da sauransu saboda idan ba tsafta yaro abu kaɗan zai iya fara sashe fara amai ya fara zawo to ruwan jikin yaro da zaran yayi so ɗaya so biyu so uku za ka ga yayi ƙasa to ƙasan da yayi tunda jikin yaro yana ƙunshe da ruwa mai yawa yayi so ɗaya so biyu so uku to in ya ƙara hudu biyar za ka ga yaro nan da nan ya sauka idanuwan shi sun faɗa jikin shi ya fara yaushi su wayannan abubuwa su suke fara haifar da cutar tamuwa wayanda wasu iyayen ba su damuwa sai yaro ya zawo su goma su sha biyu ba za a damu ba har sai ya fara lalacewa to sannan a fara tunanin me za a yi to kuma kafin a yi wani abu yaro ya ga ya shiga cikin wata matsala da muke kira tamuwa din malama habiba ahmad aliyu jami'ar lafiya a sashen lafiya matakin farko na karamar hukumar igabi kenan muhammad salis rabiu murya amurka daga jaji a jihar kaduna a gaida muhammad salis rabiu yanzu kuma sai babban asibitin garin dutse wajen taron gangamin makon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya. Yau ma Hajiya Rabi babbar jami'a mai kula da sashin yara za ta ci gaba ne daga inda ta tsaya a cikin shirinmu na makon jiya inda take yi wa taron iyaye mata jawabi yadda za su kula da 'ya'yansu domin kare su daga kamuwa da cututtuka. Idan har a nesa kike kafin ki zo ki kaya ɗanki in ɗanki ya kamu da ciwo ko da da daddare ne ko kina ganin a lokacin bayan da zaki ki garzayo asibiti akwai bayanai da ake wa iyaye na ruwan gishiri da siga da za su haɗa wa 'ya'yansu kafin su zo asibiti wannan ruwan gishiri da siga yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda lokacin da yaro yake wannan gudawar yana zubar da ruwan jikinsa ne a wannan lokacin to wannan kuwa ba karamar illa ba ce na san wasu suna da wannan masaniyar kuma akwai 'ya'yan da suka taba yin wannan larura a haka to idan kika haɗa wannan ruwan gishiri da sigan in har mace yawancin mu matan mu a yanzu saboda ana yawan faɗakar da su sun san yadda ake haɗa wannan ruwan gishiri da sigan eh amma dai na san watakila akwai waɗanda ta yiwu ba su sani ba eh, har yanzu amma da dama dai sun san yadda ake haɗa shi in a gida ne zaka haɗa ba ka da shi saboda ga dare naka na gida shi zaka yi amfani da shi amma komai ya kasance a tsabtace yake zaka tafasa ruwanka ka ajiye shi a rufe ya huce bayan ya huce to akwai kwalba da ake amfani da ta amma ba lalle ne mace ta samu wannan kwalbar ba akwai kofi irin na masu sai da shayin nan shi yawanci ake yi wa mata bayanin cewar su cika shi biyu na ruwan bayan ya huce amma yana rufe suka zuba a muzubin su kyakkyawa wankakke ke ma kuma ya kasance kin tsaftace hannunki ba hannunki da dauda da komai zaki zo ki hada ba in kika yi wannan to maimakon yaron ke samu lafiya kin kara masa wani ciwon kenan bayan kin tsaftace ruwanki kin tafasa shi ya huce kin zuba a wannan za ki samu cokalinki dan karami ki samu siganki zaki cika cokalin sai ki sa karamin dan yatsan ki tunda dama kin wanke hannun ki tas ba kuma a jike ba a bushe ki shafe sai ki zuba sai kin zuba kamar ciki goma na sigan sannan ki ɗebo gishiri ki shafe ki zuba shi ciki ɗaya sai ki haɗa za ki ta ba wannan yaron wannan ruwan har kafin lokacin gari ya waye ki kawo shi asibiti kuma na san da dama ana gaya muku cewar wai idan kuka haɗa wannan ruwan da zaran gari ya waye sai a zubar a'a ba haka bane sai lokacin da kika haɗa shi ya zagayo ɗin nan to lokacin ne shi ne amfanin shi ya kare sai ki zubar ki sake haɗa wani to in kika garzayo kika kaya ɗanki asibiti kuma da kin zo dama kar ku yadda da shaye-shayen magunguna akan wannan gudawar ta yara yana da illa sosai gara ku kasa asibiti in kuka kasa asibiti akwai ruwan gishiri da siga wanda wannan ya fi tsafta ma shi za a baku da kuma wani sinadarin magani shi ma wanda yake mai da madadin akwai wani sinadari da yara suke zubarwa a jikinsu to shi kuma yana mayan musu da wannan wannan sinadarin to saboda haka karin mutanen gari su dinga gaya muku abubuwa kuna ɗauka gara mace ta garzayo ta zo asibiti ta kawo ɗanta. Hajiya Rabi kenan babbar jami'a mai kula da sashin yara na babban asibitin garin Dutse da ke jihar Jigawa take yi wa taron mata bayani yadda za su kula da lafiyar 'ya'yansu a taron gangamin makon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar a babban asibitin garin Dutse Headquarter jihar Jigawa kwanakin baya. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.